الشيطان الرجيم وبكرة مريم إذ انتبهت من أهلها مكانا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحا قالت إن بالرحمن منك إن كنت تقيا ما بلغ غلاما زكيا قال غلام ولم يا ولناية للناس وكان أحرم قضيهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن لله نستعين وكفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا فهو المقتدي ومن يدل شدا شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلي وسبارك على شغبانين مدرسي هاي تيبور babban mato domin tafsirin bana wanda kungiya ta kawo shi a nan ustaz a liman daga kwantagora malin sarari na jiha shugabanninmu na wannan yanki da kuma malamanmu babban alamma fadlullahi musa makiya iyayen mata baki da 'yan gida 'yan manara tv na tv da social media namu da website muna yi muku gaisuwa ta musulmi salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau ne ashirin da hudu badan aski ya zo gaban goshi hijira shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu a shida ko ga watan mayu miladiyar haihuwar annabi isa da maryam sa alaihi salatu wassalam shekara dubu biyu da ashirin mutum muna son amfani da wuri yi muku godiya da kuma fatan ya zo cewa an kai ne asibiti da kuka yi mana addu'o'i har ko da kamar da aka sani shi al'amari ne kuna da kawo musamman gaban mali na rijiyar local government na juma'a yana da kwarewa sashen ilimin da zai gabatar muku da wannan karatu amma dai an roƙi mu zo ana so ne a ga zumunci abubuwa sun yanke saboda wasu dalilai da shi mana jagora wani abu da ya kamata mu tunatar da kan mutane suna sha'awar matuƙar gaske har dalilin da kaɗan jaya har dalilin ba kashe-kashe saboda mutum kawai samu duniya sallallahu alaihi wasallam kafin ya bar duniya ya wani hadisi da sahaba yana shakwa duniya wata kwayaka al'amarin duniya da kuma nemanta kuma ku ji tsoron amarin mata da al'amarin duniya sai mu share sai dai wanda yake shi imanin shi kuma ya kiyaye shi don haka akwai bukatar mata su jibi haɗoran da a cikin duniyar su ma da kansu ba da gudunmuwa kada a samar da halaka al'umma kamar yabin suratu ali imran Allah yana cewa zuriyar lin nas hubbu زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والقناطير asalin halakan maza kuma ne asalin halakan mata da Allah ya tsare ma imanin shi Allah ya tsare mana imani Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace na lina an kwata wa mutane bangaren maza ne ko kuma ɓangaren mata illa iyaka an fara da abin da ya shafi maza a hukunci na farko amma duk waɗannan ababe guda bakwai da Allah ya faɗa a cikin wannan aya sha'awarsu faɗayensu ya halakar da al'umma kwaɗayin abubuwan birgewa kayayyaki alƙali kayayyaki na galari da kuma alfahari ke yasa akwai daga bangaren mat da ya dalilin mat. halaka kuma ga uku akwai halaka ta farko wadda mutum zai fi'ilin fahasha fasha mutum ya yi lalura da matar da Allah bai halatta ne wannan babban halaka ne ya ce mina nesa. abu na biyu ubangiji ya faɗa cewa a fa saboda ma matan aure ba ma 'yan iskan mata ba da yawa mai gida ke shiga wuta saboda matai kamar yadda nassin ƙur'ani ya faɗa cewa ilamu annama amwalukum wa ta azwajikum Inna إن من بعدكم وأولاد عدو لكم فاحذروهم على yana faɗa a cikin wannan tsagabo Allah yana cewa ya ayyuko ya kuma masu imani inna min azwajikum wasu matan da kuke aure da su ba duka ba akwai matan da aurensu shine sanadin mutum ya shiga aljanna akwai kuma matan da mutum ya shiga wuta yasa yake min azwaikum daga cikin matan da kuke aure na biyu wa auladikum da ya'yan <clears throat> zuri'a ga duk akwai ban mamaki in ba don Allah ya faɗi ga magana ba a ce akwai mace kai ke aure da ita masoyiyar soyayya kenan akwai maza da yawa cikin gari mai yi sun zo neman ta da aure ta zaɓe ka ta ce kai za ta aura ga wannan shaida ne da alama wadda take gwada masoyiyar kace kai ma kana son ta iyaye sun tambaye ta da gaskiya kina son shi halas na ta ce ina son shi wata sakakarta gaya ma babanta ta ina son ni wanda nake so kina asalin aure an gina shi kina son mijinki mijinki kuma yana son ki to amma gashi Allah ya bullo mana ta sama inda ba mu tsammani ya ce wasu daga cikin matan nan da kuke aure da su da 'ya'yan da kuka haifa a makiyanku ne hanallah baka sake ta ba kuna tare na aure da ita amma ga Allah ya ce makiyarka ce ce ta ƙarshe kuma ka fahadaru mazaje ku yi hattara da wasu daga cikin matayen makiya ne ba masoya ba ne ko wasu daga cikin 'ya'yan da kuka aiwa makiya ne ba ya ba ne subhanallah to ne dalili ulama rahimahumullah sun yi nazarin wani abu na farko da suka lura da shi matan da ba sa bari ka yi aikin alkhairi idan mijin ta zai tafi wurin jihadi zai je wurin aikin addini ba ta bari ko kuma shi karan kan shi ƙaunar da yake mata sai ya bi ra'ayinta za ana wurin jihadi da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sai ya ke zuwa saboda masu shi ba ta so akwai wasu mutane kuma suna son su ɗibi dukiyar da Allah ya ba su su gina masallaci su gina makaranta sai motar da'awa motar wa'azi sai makama addini amma unfortunately an yi rashin sa'a wani gidan ba ta so ta ba ta da ra'ayi irin wa'annan ayyuka ganin suke don an kwashe arzikin gida an ba uwa daji sai ta hana ba shi shawara ai kana da biya ai kana da kaza har cikin 'ya'yanka akwai wa'anda za su zo su baka shawara ayyukan da kake so ka yi don neman yadda Allah kai ko kana su sai su hana yaronka babban ɗanka ko mai bi mai ko mai bi mai ko babban ɗiyanka ko mai bi mata kawai ta zo ta tattawaye ka ce babu don me za ka yi kaza Flood, fili kana so ka bada a gina masallaci da zama maka sanadin gafar Allah wallahi sai iyalinka su hannu dinsa Allah yake cewa dinsa akwai wayanda suke ku bayan wannan kuma yana daga cikin problem da namiji zai halaka shi ya auri mata mai bide-bide ya aure ta kila wani dalili ya ta zai karo mata wata mata su zama su biyu to ita ko ta tashi tsaye sai da akuya sai da kwano shiga a dashe duk kudin na in an samu za a je a nemi tarihin ina adda wani hatsabibin boka akwai waɗanda ke sihirce mazajensu in sun sihirce mazajensu ranar kwanansu namiji namiji na ya koma mace an yi mishi aiki wani lokaci kuma sai a sihirce shi sai abin da aka son yayi yayi abin da ba a yi daba ba ba zai yi ba Nabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam kun shiga ranar kiyama farkon waɗanda za a fara sawa cikin wutan nan su ne wasu mazaje waɗanda ba su da ikon kansu sai abin da matansu suka ce za a yi ai. Ba wai Allah ya hana ka shawarci matanka don annabi na shawara da iyalin. Yi shawarar suka ga ta fi kyau ka ɗauki shawararsu. amma ka ɗauka ma kanka rayuwa ba ka iya komi ta abin da hajiya ta ce shi kenan ita wannan ma ƙaramin matan da aka auro ko kuma uwar gidan da aka auro ta zama goya ita ba mai aure ba ita ba mara aure ba kar mu'allaka ga ta dai ba ta san matsayinta ba akwai matan da an ta miji shekara bakwai bai iya kwana ɗakin kuma bai sake ta ba yana nan aure da ita wannan na cikin abin da an ma'anan aya idan an ka sihirci namiji don haka ya gaza ba matan shi haƙƙin tsakaninsu kowace a bata ta haƙƙin aurenta saboda an sihirce shi Allah bai karbi wannan a matsayin uzuri ba domin tun farko ai an ce mai kashe aure mashirka me yasa ya aure ta Da haka in ta magance shi ta halakar da shi ba ruwan Allah ya tabbata wuta sai sa farkon shiga wuta ke shiga cikin wuta ya ke goya Allah yi makanki adalci da mutunta ki rike auren da kuma bari abin da Allah ya yi mijin ya riga ya wani aure amana ke kai ke da kanki amana kike a hannun shi ita kuma kishi yake amana take a hannun shi yadda Allah zai tambaye shi ranar alkiyama game da amanaki haka Allah zai tambaye shi karki sihirce shi ki magance shi ya rasa hankalin shi. ya rasa mafita ya rasa yadda zai ya yi adalci cikin iyalai domin ubangiji ba zai kyale shi ba ga sallah ta zo dole ne mazaje lura da adalci tsakanin iyali. ko wace a ba ta haƙƙin da ya dace da ita gwargwadon hali ba tare da rowa ba ba tare da ƙwauro ba ba tare da alfahari ba duk da kasancewa ana cikin wani yanayi kuma kowa ya san shekarar bara mun samu gajarcin damina mu wani bai isa ba kawai sai aka ɗauke ruwa don haka an shekaro cikin wahala kenan ke tausaya mu mai gida game da abin da ya shafi lura iyali ya'yan kanki game da hisan lakara tun ku yi haƙuri al'amari ne sahal al'amari ne mai sauƙi yana yi wa Allah ya bada mafita yana daga cikin abin da Allah ke nufi da cewa wasu daga cikin matan ku fitinannu ne shine baka shawara sai zo kin zaunar da shi ranar aikin ki ke shirya mai karya ke ta bashi labari ke ta bashi labari har ya yadda a shekarya ne a dalilin labarin ki ya take ya zaman ki a dalilin labarin ki ya tashi ta gaba da yayanta ya yi ta fushi ya yi ta kiyayya da ita bigayar ha ba tare da haƙƙin shari'a ba ku sani ba wannan wurin ne ƙarshen mazaunanmu ba wannan wurin temporary ne makomanmu ta ce lahira za mu ta tara a gaban Allah don haka tun da Allah ya bayyana cikinku akwai waɗanda yake zargi kuna haddasa fitintunu da annamimanci da ƙarya da kawo gaba da tsorata da shirya gulma har ku lalata auren mutane ko wasu mata sun manyanta maimakon su ma kansu asiri daki daki gida gida suke bi an kawo amarya ta dau mayafi da je ta yi ta cuta mata ra'ayin banza maimakon ki ba ta haƙuri to wancan an yi aure to ke haƙuri aure haƙuri ne aure juriya ne mukanmu da muka zauna shekaru da mazajen hankuri muka yi wata rana in Allah ya bada a ci in Allah bai bada ba a yi ɗan dubarun da za a yi ki haƙuri ki riƙe auren nan darajar ku take tsohuwanki ta riƙe aure ba su taɓa tashi ba ku tusa mu ƙananan mata ɗabi'u da fahimta mai kyau tusa musu haƙuri amma ke zo kina babban mata ke ingila ta kar ɗauki kaza kar ki yarda da kaza wallahi ni in nita bai yiwa gare ni wallahi bai isa ba alhali annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana shafin mata da ta yi da'a ga Allah ta yi da'a ga manzon Allah sannan ta tsaye da sallah ta baya da zarka annabi ya ce ta yi da'a ga mijinta za ta shiga aljanna ubangijin ke kuma ke cusa mata ra'ayi ta bijire ma mai gida ya dawo babu laifin tsaye babu na zaune sai lalata gida ji tsoron Allah goraye sun yawa ana ta samun mutuwa aure ga mazaje suna ta mutuwa ana barin mata sannan kuma kun zo yan wa'anda suke da auren kuma kun zo kun lalata auren kun kawo gulmace-gulmace ku ji tsoron Allah ku taimaka musamman tun da kuna zuwa islamiyya kuna karatu kuna sa hijabai su tura ta sunna tura ta addini alama ta nuna kenan ya kamata a ce halinku ya canza da ɗabi'unku da kuma halayyarku ya bambanta da mutanen da ba su zuwa islamiyya ba sa yin karatu ba su da ilimi Allah ya shiryar da mu da kuma shiryar da ku ga baki ɗaya in ta kawo miki shawarwari ki ɗora ta ga hanya da ya kamata kuma arziki na ubangiji tafe yake yana canzawa wata shekara a ga ƙarshenta da kyat rahewa babu komi kicin ba a ga ƙarshen shekara cikin wahala wallahi wata rana kuma sai a ga arziki kamar ku kuke ba kan wannan sunan Allah ne don haka kuna buƙatan ku zan muta Allah ya ce zuyina linnas hubbu shahawat shi dan ne ya ƙawata wa mutane son sha'awoyin ƙarya son sha'awoyin duniya dan ne ya gawata wa mutane min da nisa bangaren namiji an ƙawata mai matar da bata halatta ba gare ita kuma mace an ƙawata mata shaidan ya kawata mata miji wanda bai halatta ba gare ta alhali kowanne daga cikinku Allah ya ɗibi rabo ne ya bashi da yawa namiji zai wa mace matan nan kuma bata kai matar shi ba yadda yake sha'awar ta matsayinta na matan banza to haka shi ko wani ke sha'awar mata ta yi ko sun tashi tashi yake sha'awa domin al'amari ne na shedan dama su suna ce ga baki daya ita kun duniya wata kunnita ku yi hattara da kwaɗayin al'amarin duniya da zure ma duniya da kuma son duniya kuma ku yi hattara da zure ma al'amarin mata matuƙar ba halaliyan ku bane kamar yadda nassin qur'ani ya faɗa zayyana lil nas hubbu shahawat min nisa wal banin ya'yan nan da kuke ganin ya'ya da kuke ganin su wayanda kuke haihuwa su ma haɗora ne na farko cikin haɗarin ya'ya ɗanki na iya zuwa ya shirya miki ƙarya yana yiwa kuma ƙaramin yaro ne ko ƙaramar yarinya ce suna da kurciya kawai yaro ya zo ko yarinya ta zo da yake tana kuka ta same ki ɗaki me kawai sai ta ce wance ta buge ni yaro ƙarya gare fa wance ta buge ni cewa da kici yake ke ko dai ke shiga ɗaki ke yo shiri babu bincike abinda na ce ƙur'ani ya ce إن جاءكم فاسق بنبأ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة على ما kamar yadda ya sha'awar da kuka ya sabbaba muku gaba makoci bai shiga aljanna sai makoci ya ba shi ke da kwarai tsanin alkiya amma ya'yan makota da ya'yanku sun zama abokanin gaba kawai yarinya ta taho wance ta buge ni wani ya buge ni kawai sai ki ɗauki ki kirce ta san mu zuwa faɗa kuma alhali ba ku bincika ba abinda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku musulmi masu imani mazanku da matanku in ja a kun bina ba'in ka ta bayyana in wani mugun mutum ya kwaso labari ko babba ne ko yaro don da ya kawo labarin karya ya zama fasiki ya zama mugun mutum kada ku ɗauki labarin shi ku yi ta faɗa a yi ta gaba fa ta bayyana ku bincika tukuna bi ma'ana ba ta tabbatu ku bincike ku tabbatar da an yi haka ko ba a yi haka ba wannan ya lalata mana zaman garuruwa sai gungunma da gulmace-gulmace da nemanci da karya zuwa baki labari ai wancan nan ba ta son yanzu ma har yan tsibbo suna haddasa mana fitina malamin tsibbo ya rasa kuɗi ran nan kuma ke kuma sai shi dai ga ke ya kawo sai ke ba ke aiki ke wance ba ai wallahi ke kusan makara don kullum tana gidan ga ta kawo mini kuɗi ta yi min kaza ta yi kaza ana son a hishe ki gidan nan dokar ya yi ke yi ko riko ya aka yi aka karanta alkur'ani don jini fitar jikin mutum sai jini ya kama cewa kishiyar ki wance inda ta kama ke maye mai yata ta sanya miki ɗaukewa ne na harin ta sanya miki wallahi wannan dan iska ke dan ne ba ne aljanin kwarai bai haddasa gaba aljanin kwarai bai haddasa fitina da ke yi zuwa aure da kashe-kashe don haka wani an ka jama mutum ya jijjigu ya talar shi in dai ya ba da labari wanda ke haddasa gaba wallahi shedan ne karya ne ba jinnu ba ne shedan ne ya shiga saboda ka an baki labari ki wa Allah ki bincika ku zauna lahiya da maƙotanku ku zauna lahiya da abokanin zamanku ruba ma shi yake ita ce Allah yawa yawancin rai yana yi wa ke shekarun ki kaɗan ya rage da rasu yana da diya uku wane kula da shi dole wannan dai da kike ce mai baka kijiya hannunta za su koma da ita wahala da su ke kuma kina lahira don haka in Allah kuma yi hukunci ya ba ki dama ki zauna ke kadai inda kuke gane shere shedan gara wannan kishiya gare ta ta je wurin boka ko mai tsibo ta samu magani don tarin jaye kishiya ga mai gida to kuma shaidan mai ya kawo shi gidan mutumin da mata ɗaya gare kuma shi ko amma har da nan sai ya zo wallahi ki tashi tsaye kin ga mazangana yanzu wallahi ba su da amana wallahi ki tashi tsaye an hana kamar matar ita kaɗai ce an hana ta kwanciya hankali wagga mai kishiya ita ma an hana ta kwanciya hankali kowane an kamanta mai an nuna mai karya wanda an gaya mata cewa akwai labari da ake bi cikin gari to yana da dan mata ta biyu ni ko ke zabura ki shiga nan ki shiga ne ke tsiya ce gaba daya kina ta wanga dan jibbo din abin bai yi ba ki koma ma wanga in wanga to a ji ai wannan bai na kware na ba yau ga wani kun ga ga gane har ka kawace kawacin shedan ku zauna lafiya ku rigi azkar kina zuwa makaranta ke iya karatun Qur'ani ke iya addu'a ci gaba da addu'a kawai da ke riƙe addu'an nan Allah shi ne gatan maraya Allah zai kare ki Allah zai tuha miki asiri Allah ya san ke a gidan nan matsayin marai ne ya ji saboda baban ki bai gidan yayi nan ki ba su nan dangin ki ba su nan ba ki da kowa sai Allah sannan sai mijinki amma ai aure ya kawo ki aure kuma ibada aure kuma addini ne eh addini an tuta miki mai addini ne zai kare ki ba sai ke halaka ba ba sai ke shiga miyagun hanyoyi ba don haka ke yi haƙuri da abokin zaman ba ki san ko mutuwa na kusa ko mutuwa na nesa ke ce za ki fara tafiya? ko ita za ta fara tafiya zaman zamanki hukunci ne na Allah wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharri yana cikin rukunin imani shida sun yi imani da kaddara kaddarar nan mai kyau ce ko ko mara kyau sai ka jaye kafan ko kuma yi zamana kaddarar nan ba mai kyau ba ce ko kuma ke da yi kusa ne, ko. Thank you. saboda haka uwa musulma shaitan ya nuni Allah ya ce da mu da ku sai ya halakar da mu قال أرأيتك هذا الذي قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتمكن ذريته إلا قليلا Allah ya sa aura ka Allah ka ganka hadha alladhi karramta alai wannan da ka girmama shi Adam ka shi a kaina duk dangin shi da zuri'ansa la kan da bu illa qalila sai dai yan kaɗan da suka rinjaye ne wa shaidan yi alkawari zai halakar da ku zai samu ku sha'awa zai saya mana sha'awa zai rufe idanunmu mu makauce mu bar shari'a don haka ku ji tsoron Allah ku jure ba gare su ba in ki samu ki cika da imani billahi alhamd ubangiji yana jiran ki da sakamako da zai baki akan addini da kuma hakuri da ke wanda zai sa maka uku yana ganin ya ci bulus bai sani ba ne zaluncin da yake Allah ya faɗa a cikin suratul zilzila faman ya amal مثقال ذرة ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ومن يعمل هو اللي مثقال ذرة قربدهم الذرة يرى بمعنى يرى ليك عبيني مل كان ذرة شرا يرى وند بي شر قربدهم الذرة والله زيك عبيني wanda biye yayi abu mai kyau zai ga mai kyau in ka yi mummuna za ka ga mummuna don haka ki dure ki rike addu'a ki rike karatun ƙur'ani kuma ki ba sadaka muhimmanci ya ne zo ga majiri ɗari a cewa mai gida ne ya kira ya ba shi dan tuwo Wala yana da wuya amma ku yau da gobe kullum almajiri ko almajira ta shigo kuna ɗan samun wani abu ko bai taka kara ya karya ba ku ci gaba da wannan lalura ce mai kyau za a ba mai gidan kilada za a ba kilada kuma sadakan nan da kuke yi ga miskinai da makwauta da wata tsohuwa wadda ita ba ta da yara ko tana da yara wanda Allah sun barkaci Allah bai shirya mata yaran ba da mai gida kila ya daɗe da rai ɗan abinci na ran kalla ya ɗaya mata ɗan kwanon nan ƙarami abinci mai kyau ki ba ɗanki ko ɗiya sai a je a kai mata Allah zai sa muku asiri zai cire muku yunwa a gida dalilin wannan alkhairi shi ne ce walbanina Na tsirin mukan ko min zahaj wal fidda yana yi mufassara ce da zinari da azurfa kamar yadda nufin haya faɗa ko kuma yana yi wakila kwaɗayin tara dukiya da yawa wannan ba ta hanyar da ya kamata ba da yawan ku kuna adashe kuna adashe shari'a ba ta zarge shi ba don samu 'yan kuɗin da za ku yi lalura amma wasu kuma suna tata abincin miji ku sai suwa kimi da shi ki zama mi ki zama wa fiti bi abinci mai gida bai sani ba ki sai suwa ki sauri sauri ka kai sana ko wasu daga cikinsu manyan mata ne suna ƙawata ma mata suna ƙawata musu sata abin mai gida da hannun ba mai gida yau da gobe ya ga an ɗauke wanga gobe ya ɗauke wanga wani bai shigo wurin ke yi nisa gidan ga ana yana nan kuma ga shi an yi sata tun yana ta tunani me ya faru mai ya faru ya dawo zuciya shi na dar dar dar yana da sun keta ke ɗiba kayan zama ya zo ya kuma wata ta ta shigo ta baki wa shawara duk da na san kuna da alkhairi kukan so bufi Mukan so haraka aure su maza Allah ya wajabta musu. wasu suna da amana wasu su kuma abin da suke sai da kyau ana son a taimaki mace ana son ko da dai ɗan naira ɗari biyu ko ɗan ɗari uku haka koyo shi akwai shi cikin adakan mace hikimar ita ce mata sun yi mazaje son kyauta gwaggon tana iya shigowa tana da naira ɗari uku sai ta agogo ga naira ɗari ko ga ɗan sabulu ko ga ɗan omo ko ga goro ko ga kuɗin mashin ko ma gida ana son namiji shi ma da zama mai rahama da zama mai tausayi ga iyali. da dinga lokaci-lokaci yana ɗan ba da ya kyauta in ma an kaka ta yi ko kuma akwai abinci a gida ko kuma ka yi kasuwa ka samu riba ka dan ba da ‘yan wasu kuɗi waɗanda ba na ce ba ne ba ka bar su wurin iyalin dan dubu uku nan dan dubu biyu dan dubu hudu ko wace dubu ɗaya ɗaya ko kuma ko wace dubu ɗaya da ɗari biyar kar ka so ganin alherin da za ka yi da dan dubun nan da ɗari biyar cikin dubun nan da ɗari biyar biyan makota za su zo biyan dangi za su zo da bawon ga murtala da ɗan biyanka da ka haifa a ba su naira hamsin a ce ku yi makaranta a bawon ga fbs a bawon ga eh, naira goma haka ake rayuwa amma mun taru gaba ɗaya mace sai ta yi gasu suka ta samu naira ɗari da cijo baka zama da cijo ba ya kamata a rage ma mata wahala tausaya maku ana dan ba ku ƴan kuɗin da za ku yi ɗawainiyar yau da gobe yanzu ɗiyanmu ma islamiyya ba su zuwa sai an ba wanga ai biyar a ba wanga naira goma ko a ce ga naira ɗari a fashe a ba mu ko kuma yaro ya ce wallahi shi bai zuwa sai an ci mai indomi haka suke to mata ke wahalhalu kuma Allah bai manta da wannan ba amma duk da haka kada ku lalata imanin ku saboda bukatar wa'annan yan kudaden shine yake ce wal qanatirin mukan qarati min al-dahr wal fidda wal khayl musawwama da dawakai wa'anda suke ko kuma musawwama masu alama wa'anda suke yan Argentina suna da farin baki da farin kafa ko kuma bakin doki wanda ke jikin shi na walƙiya wanda ake ce madanda da hausa ala aiki halin abinda ake nufi nan mashin da keke da mota yaro na son mashin wani ma saboda son da yake wa mashin bai samu ba sai ya kama sata don ya sai mashin ko ya kama sata don ya sai keke ko da yake yara mai yanzu kare su sun bayyayen kekuna sai yanka nan mashin dai wani ma sai ka ci kuma mota haka nan rayuwa take to a dalilin haka dattijo sai ya bar mai yaron shi dan abin da ya mallaka ya furga shi da dan abin da ya yi sana'a ya samu ko ya ga aiki ya shiga wari ne ya hau mashin tare da abokanai da mashin yanzu ya zama bala'i sai ka sayi a zo a saki ko a bika a kashe kama a tsauke shi duk da dai yanayi ne da mutane ya kamata sai a daka ababen hawa daban-daban sannan da kayayyakin dabbobin ni'ima bangaren raƙumai shanu tumaki da awakai cewa Allah akuya ta to gidanku ba akuya ki bace ta biyo awakan gidanku cewa Allah kake daure abinda a shari'a ki kai tigiya giya. ba makota labari akwai bakuwa akuya haka kara kawai ya halo ya yi kina da kaza shi da kara dan kwadai ne kawai ya yi zama ne shi ke don kurum sai ki ta'u, ki kane ki daure wannan ba musulunci bai yi da wannan ba babban abin da ya kamata abin da kisan ba mallakar ki ne ko an yi wa'azi an kawo kwanna na makota da kuloli na unguwa kiwa Allah abin an naki ki ware ki aji kular da ba ta ki ba in an je islamiyya gaya wa malam a yi tigiya akwai kula da aka yi wa'azi akwai kula ta abinci a gidanmu gata ko akwai wata mata wadda ta yi da abinka kada ki kwasa ki sai ki tara ki ta ajiyewa wannan na cikin abin da yake da muhimmanci ku lura da shi kuma ki dan mai hakuri sannan walhar cikin waɗanda suke kiyon awakai da da saniya ko maraki don a saida a samu riba akwai waɗanda ke kishe su ba ta hanyar da ya halatta ba ya kamata ku kiyaye wannan duk abin da ya sawaka gare ku na dabbobi ku yi kiyo ku wake amma ku yi tsantsan, da duk abin da ya shafi sata wannan fitina ne da kuma haɗari Allah ya kare mu sai ce walhar da kayan gona an kawata ma mutane maza da mata son kayayyakin gona wake a ce tana da buhu goma na wake ko tana da buhu goma na masara ko tana da buhu goma na dawa ko kuma hatsi to ki da hanyar da bata dace ba don ki mallaki waɗannan abubuwa ta hanyar samun kuɗi na yanga aiki ko ta hanyar samun kuɗi za a ɗau mota a yi tsara ko shanu su yi noma ko ƴan kwadago su tsaya ga halali kuma karki yadda kanki karki mataki kuma na hanyar diba kayan abin da ba na ke ba Allah ya ce sai ka mata haya abubuwa ne na jin daɗi na jin daɗin duk wa ma'azi su duniya illa wa ma'azi لو كانوا يعلمون وما هذه الحياة الدنيا ولا gida ne na kyalkyali gida ne na shagal ayyukun wa ina dar al al'amari na gidan lahira na hiyar hayawan gidan lahira can rayuwa ne wanga bishin mena muka yi wata shi nan gida ne kawai na wucin gadi babban gida makoli biyu kowa na da makoli aljanna kowa na da makoli wuta har da fir'auna yana da makoli aljanna yana da makolin wuta ayyukanmu da maganganunmu zai sa mu zaɓi ɗaya ko dai mu zaɓi na aljanna mu yi ayyukan kwarai ko mu zaɓi na wuta wal iyazu billah ita kuma tana jiran wa inna daral akhirata lallai gidan lahira lahiyar hayawan tace gida na rayuwa don haka ga dama ta samu da za ku nemi gafara Allah ku nemi yadda Allah ku bi hanyoyin da za ku bi ku ga cewa kun samu aljanna cikin kwanakin nan da ya rage ku yi duk abin da za ku iya yi ko Allah na samu dace da lailatul qadar don har yanzu ga binciken da muka yi ba mu ga alama da ta bayyana na cewa akwai alamun an yi lailatul qadar in an yi lailatul qadar akwai alamomi da yanayi da kowane gari zai shiga wanda mutum zai fahimci akwai wani abu da ya sami duniya babba za ka ga jikinka ya canza jikinka ya yi sanyi ba ka son hayaniya ba ka son rigima rana ta kai da ya mutu ko da akwai ta ba ta da kaifi sannan yana yiwa a yi ruwa yana yiwa a yi yayyahi yana yiwa a yi hadari ba a yi ruwa ba don ya kashe zafin rana duka wannan alamomi ne kuma mai yawa ran nan to yana yiwa alamun nan sun riga sun tabbata na aukuwar wa'annan abubuwa don ku yi tsaye in an ba ku izinin tahajjud ku shiga tahajjud in ba a ba ku izini ba tsaya cikin daki ku ci gaba da nafilfili da karatun ƙur'ani bacci ya ƙare mana sai an ga watan sallah babba ko kuma watan sallah karama duk da kasancewar kuna da iyali za ku dinga neman izini ga marajen ku duk in ya yadda ku je hajjo in ya yadda abin nan ku yi wasu abubuwa na karatun ƙur'ani da na duka ku aikata ta tsawo ne Allah ya shirya da mu يسأل سبحانه وتعالى تعالى كيتوا اعلموا أنما الحياة الدنيا لهو ولعب اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل ويت عجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا فيكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة رضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سبحانه وتعالى duk da ba mu ƙara ta waccan aya ba ko aya dai a bayanta Allah yake cewa ya ilamu ku sani annamal hayatu duniya ita wa rayuwa ta duniya wallahi ba wani abu ne gare ta ba illa la'awun wala ibun gida ne da mutum zai yi ta bukukuwa ya yi ta harakoki ya yi ta harakoki ya yi ta bacci bai fi lahira ba ko da a hama sai ya ga baki sun shigo cikin ɗari mala'iku kawai za a tafi da rayuwa mutum bai aji ba bai ba kowa ajiya na hawan wala ibun marmakon haka mutum ya mai da hankali wurin da ɗan gafara don haka ya ce wa inna daral akhira ta ko eh, kan wazinatun lahawun wala ibon wazinatun gida ne na kawa ya yi kama da mace ta share awa ɗaya ta yi wanka ta yi kwalliya ta dangwala wanga ta goga wanga ta shafa wanga ta gyara wanga awa guda sai dai ke gama inda kike gane duniya banza ce sai ki dau jaririya ko jariri ke koya kawai zai zuba kike dawo duk wannan kwalliya ta lalace dole bai yiwa ki rayu da kashi gabai dole ki ɗebe ki aje ki sai ku wanke. wannan na cikin darajar ku da girmama ku da Allah ya yi domin in dai jariri ko jaririya za su yi tsari ko su yi bahaya ba ka ganin huskan mace ta ya baki sai dai ta ce anya ya ta miji ke dan wasa wasa ta wuce wannan duka yana cikin ajiya da Allah ya ba sai sa Allah ya ce duniya wa zinatu kawa ce kawai mutum ya yi kawa ya yi kyalkyali ya ga awa ya zama abin kwarai na hudu wata fafurun gida ne na alfahari ainihin na ni wance tsadar da shadda na ni da kayan ɗaki na yi ta kaza tafafurin gida ne kawai da za ka fata wa kanka lokaci wurin alfahari wanda bai samu aljanna ba kuma wani alfahari dai ina ki hiwanci tun da ba ku haɗu gaban Allah ba an kaga wani na yi nasara wane ne kuma a cikin matsala bayan tafafur wata fashirin bil amwal wal aulad da kuma ah, abin da gata na yawan tara dukiya yawan tara yaya aina ne ta diya da yawa yanzu matsala mata sa mata ba kudin ciyon miji ya rasu matukar ya ba kudi ya ba dukiya dan hayaniya na warki kawai da an dawo sai a ce kai wani hawa yana da motoci wuri kaza shin ba ku ga an ɗaukar mace ka sai ba tun ba a gama zaman makoki ba an fara lisanin miyar bari ni ya aje tun ba a riga an yi komai ba saboda hakan nan kuna bukata ku ji tsoron Allah an yi mutuwa sai murna wasu ke yi an yi ta waje kamar zaman makoki ake yi amma ya shiga ɗaki a kiri babban ɗa a ce babban motar nan nashi wallahi kakka bari kan ka yi ba ka same ta ba babban gidan nan nashi haka suke yanzu haka suke an maza da kai ta tara dukiya dukiya ta koma fitina ta koma jidali ta koma gaba daga nan sai ku kare kotu biyana biyar hudu garan maza Babar bar tunaninka yanzu abin da suke nazari tana nazarin mi za ta samu cikin gado Ni za ta mallaka biya biyar gare ni ita mace guda gare ta don haka ni an da komi manmakon mutum ya yi tunani a aiki da da arziki ya ce a mutu a bar mai gado domin sha'ani ne na rayuwa mutum nawa ake ban ma arzikin amma kuma ƙarshe bai ribantu da komai ba wannan shine abin da hana kuwa ta'ala ya fil na ko a tsakanin ku fil amwali wal aulad gata da alfahari na yawan yaya da yawan dukiya kamar saligai Allah ya ce duniya banza ta yi kama da da girgije ta yi kama da hadari abu gari an jike gari kaf an yi ruwan sama manoma sun tashi da safe sun shuke gona batuhu ana dawowa sai a ga shuka ta yake ko'ina sai a ganta gata nan alfahari a yi jin daɗi wani har da kuwa yake yi amma in mutum ya bi ta yau da gobe sun mai hiji sai ga gata nan kuma ta bushe wata na farran ta koma dorawa ta lalace kare ya bushe ya fara sujada ya fara dora tsuha zai kama Idan ce wani na wanga ce ai dan wani na ke riga ke shiga wani kwandishi ake shirye-shirye sai daga kuma batun haduwa da Allah ran tashin alkiyama don haka kuna buƙatar ku ji tsoron dini ga nauyin gida ga ga nauyin amana don haka baki da buƙatar ki wata da al'amarin addini da uwa musulma sai sa subhanahu wa ta'ala yace wa fil akhirati azab shadidun duk wanda ya ci ya rayu duniya nan kuma akwai azabai tsanani wa marafara ta ubangiji subhanahu wata'ala ga wanda ya mai da hankali ga addini Allah ka shiryar da mu jinsa wancan aya yace kuma koma take ta birge ku ta ba ku shirku bai lahira ku nemi ka domin lahira can ne abin nan kyakkyawan makoma take da jin daɗi sai Allah subhanahu wata'ala yace ga baqul قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين تجري من تحت خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله عباده هل أولاد بخير لكم قاعدين ده الخير ga wayan ga kyalke-kyalkelin ga duka na duniya gaba ɗaya lillafi na kau ga wayan su sun tsoron Allah sai jannatin ko sajiri mai tashi al'amfa gida suke gudana a gargashi ƙasar duniya sun za a ba shugabancin matan horiki su za su shugabanci 'yan matan aljanna ko ba su zo duniya suka yi aiki ba ba su yi salloli ba a duniya ba su yi azumi ba ba su yi zaka ba ba su yi hajji ba ba su yi tahajjud ba su zo wurin salloli ba ba su yi ɗawainiya mai gida ba su yi ɗawainiya yara ba su taɓa aihuwa ba jini ya fita mace kamar ta mutu duk wannan wahala ba su yi ta ba don me ba su rayu a ta sai sa Allah ya jibi wahalar da ke a duniya ya ki zama aure ya ki wahala da mai gida ya ki wahala da yaya yi wahala da bangota yi wahala da riƙe hayaki ga zafin wuta ga hira ke da matan nan na aljanna hulul in ba mulkin su ke za a ba shugabanta ke ce babba wannan ba ƙaramin tausaya muku Allah ya yi ba kuma mai gidanki a duniya shine mai gidanki a lahira wata mara ta yi tambaya ce ai mijin lahira za ta yi zama gayya annabi sallallahu alaihi wasallam in ke aure miji wanda iyaye suka sa ki aure kina so ba kuma ki yi haƙuri ki baki aure don hali yana yana da nakasa yana yiwa kuma bai birge ki ba to ranar alkiyama za a gyara shi za a mai da shi cikakken mutum za a ƙawata miki shi za a mai shi yadda za ki ga kyau kamar miji haka ke ma haka Allah zai yi haka a duniya ita ce ka a lahira sai sa wannan janaza mutum ba zai ce Allah ya musanya ma wace miji wanda ya gina ta. ba za a yi wa gaba amma Allah ya ya musa kuwa yanzu amma ita ba za a yi nasa wannan addu'a ya samu aljanna ne mijinta za a kyauta ta yanayin don haka ku yan mu mata ba abin da muke roƙon ku muke jan hankalin ku shine tarbiyyar yaran mutane macen hannun kurai za a iya samun sannan su zama abin kwarai ku ɗora su ga addini ku ɗora su ga shari'a ku taimaka kada son da kuka yi musu kamar yadda Allah ya faɗa yayin kan ku ba ku bari a san me suke wanda ba daidai ba balle ubansu ya musu faɗa balle ubansu ya tsawoke yaro yana shaye kiran yaro ya shiga wata mugunya a ya fara lalacewa mafi gaya ma babai taru da shi dawo da shi kan hanyar rufa rufa rufa rufa ba shi son uban ya sani yarinya ta shiga wata hanyar sannan ki ce yi sauri ki dawo ƙarfe ka za ki dawo za ka taimaka yin tarbiyyar nan ta lalace ba ki shege shi ke sabbaba